wanda ya rubuta littafin shine Allama bin Baz Allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda shine mufti na ƙasa mai tsarki mufti na Saudiya gaba daya da ya zo kan wannan matsala sai ce abin da yake sunna kana iya raka a sha ɗaya ko sha uku kuma kana iya wucewa idan kai a sha ɗaya ko sha uku ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce baya wuce raka'a ɗaya baya wuce raka'a uku. idan ka wuce raka'a ɗaya ko ka wuce raka'a ka yi ashirin da wani abu an gane wannan nan ma ka yi daidai da faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda ashabu sunan suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul Lailu masna salatul laili mathna fa idza khashiya ahadukum al-fajra falyutir bi rak'atin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallar dare abinda ake so kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama kana iya kai tai har alfijir ya fito har zuwa dabda alfijir zai fito idan ka ji tsoron kamin kai raka'a biyu alfijir zai fito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai wutiri da raka daya da wannan ne alama bin bas yace kana iya yin fiye da raka'a goma sha daya fiye da a goma sha uku ina fata an gada wannan saboda wannan hadisi da ashabu suna suka rawaito sannan wannan fatawa ta alama bin bas ita ce fatawar shekul islam ibn taimiyya shi ma fatawar da ya bayar shine idan kai raka'a sha ɗaya ko raka'a sha uku kayi daidai da aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka wuce nan ma kayi daidai da fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan wannan shi ne fatawa da ainihin wato shekul Islam ma idan ba za ka yi dogon karatu ba eh, ka tashi ka ɗan karanta rubu'i ɗaya kai ruku'u ko shafi ɗaya to karka ce ba kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda annabi ya kai ba kai ba bi manzo Allah bi yayi dogon karatu yayi sai malamai suka ce to idan ba za ka iya yin dogon karatu ba to kai raka'o'i da yawa ina fata fahimci wannan kai raka'o'i da yawa shine wanda ya fi falala Allahu alam Allah ya sa mu dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'akari da wannan idan kai sallar tarawihi a masallaci in ba kai wuturi bayan ka koma gida kana iya ƙara nafila da dare kamin kai wuturi idan kai sallar tarawihi a masallaci za a yi tahajjudi da dare duka kiyamar ramadan ne in kana da kokarin da zaka iya sake zuwa kai tahajjudi din sake zuwa kai tahajjudi din duka ka dace da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace dazu mun gabatar da ta'aziyya a tafsiri na yamma na abin da ya faru a Jos inda aka je aka kai hari wa 'yan uwa ana tafsiri na alkur'ani mai girma muna Allah wadai da waɗanda suka kai wannan hari ko muna addu'a Allah ya tona asirinsu kuma kada Allah ya biya musu bukatar su duniya da lahira sannan wayanda sanadiyar abin ya zama rayuwarsu sun ta tafi muna addu'a Allah ya ji ya gafarta musu muna addu'a Allah ya karɓe su a matsayin shahidai a wajensa Allah ta'ala ya samu dace ana rama ko ka tuna mana inda muka kwana يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إذا بكم أنت أبا حريا زمنا تشكين جدا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku matan annabi ya ku matan babban gida gidan da ya fi kowane girma daraja a addinin musulunci Allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ba fa daidai kuke da sauran matan duniya ba in ji Allah matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai suke da sauran matan duniya ba ba daidai suke da matan sakwata ba ana rama ba daidai suke da matan kano ba ba daidai suke da matan gombe ba ko daidai suke ba daidai suke ba shi ne ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai kuke da sauran mata ba in ji Allah maɗaukakin sarki da wannan ne malamai suka rinka tattaunawa to cikin mata eh wace ce a gaba wasu maluma suka ce wacce take a gaba ita ce fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ya ce ita ce shugabar mata a gidan aljanna ita ce shugabar mata a gidan aljanna bisa wannan hadisi da annabi ce an je aljanna kowa ya shiga duk matan da ke aljanna ita za ta shugabance su to in ita ce shugabar su a lahira to a nan duniya nan ne fi kamata a ce ita ce shugaba an gane wannan daga ita saiwa maluma suka ce sai matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wace ce gaba a nan ne aka samu sabani wasu suka ce wacce take gaba ita ce khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha wasu suka ce a wacce take gaba ita ce siddiqa bintu siddiq aisha radiyallahu anha amma dai an yadda wayannan matan guda biyu su ne a gaba wannan duka malamai sun yi tufagi da khadija da aisha radiyallahu anha su ne mai su ne a gaba sai dai su a su a gaban su biyun wace ce a gaba wasu sai su gabatar da khadija me yasa saboda wata rana mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah yanzu nan ba da dadewa ba khadija za ta zo wajenka idan ta zo za ta zo maka da wani abun sha to in ta zo ka faɗa mata cewa inna rabbaka ya ƙarau alaiha salam ka faɗa mata cewa ubangijinka yana gaida ita wake gaida ita Allah da kanshi babban magana wai ɗan sanda ya gagawa soja gaisuwa daga wajen Allah rabul kuwati wal jabarut dan aikan da ya karbo gaiso shine malaika jibril wanda aka ba gaiso ya ƙara sare ta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilatun zahabiyya kaji wata sarka ta zinari bayan ka faɗa mata ubangijinta yana gaida ita wa bashirha bi baitin fil janna sannan kai mata albishir Allah ya sa an gina mata wani gida a aljanna gidan da aka gina mata a aljanna min lu'lu'in mujawwaf gida ne da aka gina shi da lu'lu'u lu'lu'u kashi biyu ne akwai lu'lu'u wanda cikinsa yake a rarake akwai lu'lu'u wanda yake a dunkule to wanda cikin nasa a rarake ya fi tsada ya fi me ya fi tsada ya fi daraja to da irin wannan lu'lu'u da cikinsa yake a fafare wannan shi ya fi kowane lu'ulu tsada da daraja da irin wannan aka gina mata gida a gidan aljanna la sakhaba fihi wala nasar kai ka ji wani irin gida ba irin gidan duniya bane inda wata ranka ji ana hayaniya a gidan wata ran mata gida sai ta yi shara ko sai ta goge tawo to abin nan tile eh, ta yi mopping ko sai ta yi wa yara wanka ta gaji tiles to shi wannan gidan ba ko daya cikin kwanciyar hankali babu komai a gidan sai peace and tranquility da wannan hadisin wasu malamai suka ce khadija radiyallahu anha ita ce me ita ce a gaba wasu malamai suka ce aisha radiyallahu anha ita ce a gaba ita ce wacce alkur'ani mai girma ya sauko domin ya wanke ta ita ce alkur'ani mai girma da kansa ya kira ta da tsayi ba tsarkakakka a kira ta da me tsarkakakka suka ce aisha radiyallahu anha ita ce mala'ika ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin baccinsa a cikin wani mayani ya ce masa wannan ita ce matarka duniya da lahira a lokacin ma bai aure ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wanda mafarki ya tashi ya ce in kana min indillahi yumdihi wanda mafarki in daga wajen Allah ne Allah zai zartar da shi washe gari ya ƙara kwantawa ya sake maimaita wannan mafarki daga ƙarshe kuma Allah ya tabbatar da mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, fifikon Aisha radiyallahu anha akan sauran matan duniya kaman fifikon sarid wani abinci ne da larabawa ke takama da shi akan sauran abinci da mutane suke ci kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna fifikon Aisha akan me akan sauran mata ina fata an fahimci wannan to daga nan sai sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sauran matan wace ce ke gaba wasu bayan Aisha radiyallahu anha sai su biyo da Hafsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya kira Hafsa da Sawama qawwama wato mai kokarin sallar dare sannan mai kokarin azumin nafila shine sawama qawama Hafsat binti Umar radiyallahu anha daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen daraja saiwa malamai suka ce sai Maryam ibnatu Imran a saiwa sai Maryam radiyallahu anha wace ce Maryam ita ce mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam daga nan sai wa malamai sai suka ce sai asiya matar fir'auna wacce fir'auna ya zauna yana azabtar da ita wacce Allah ya bada labarin ta wato a cikin alkur'ani mai girma a can karshen suratul tahrim إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah madaukin sarki ya ce a buga masu imani misalin wa misalin matar fir'auna iz qalat yayin da tace rabbi ya ubangiji Ibn Li'in, indaka baitan ka gina min gida a wajenka fil a cikin aljanna rabbi bin li'indaka baitan fil malamai suka ce ikhtaratil jar qabla dar ta fara zaben makwabci kamin ta zabi me kamin ta zabi gidan ibn li sai ta fara cewa indaka ka gina mun sai ta fara cewa a wajenka a ina kenan wane ne makwabci shine Allah subhanahu wataala hmm. kamin ta ce kamin ta ce a cikin aljanna ikhtaratil jar qabla maza to wasu malamai suka ce wannan baiwar Allah ita ce take biyowa baya wannan malamai ne suke wasu kwakwalwa bisa la'akari da nasosi na alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ba mu tabbaci ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa sai Allah ya ce in na fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad idan kun kiyaye dokokin Allah to kada ku kuskura ku yi ƙasa-ƙasa da murya ku yayin da kuke magana da wanda ba mijinku ba idan kuna magana da wanda ba mijinku ba kada ku yi me kada ku yi ƙasa-ƙasa da muryar ku fa yatma alladhi fi qalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta akwai ciwo a cikin zuciyarsa har ya fara sa tsammani zai shantake ya rinka talazzuzi da magana tare da ku ina ba ta fahimci wannan ya rinka jin daɗi da magana mai tare da ku balle har wanda cutar sha'awa tana cikin zuciyarsa akwai cuta a cikin zuciyarsa ya ɗauka cewa zai samu wata dama da zai shantake ya rinka taɗi da ku ya rinka jin daɗin zance tare da ku ina ba ta fahimci wannan har ya sa ko akwai wata buƙatar su da za ta iya biya Allah ya ce in za ku yi magana kuma wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana wacce shari'a ta santa magana wacce ta dace da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a mai kyau ta amince da ita da wannan malamai suka ce mace tana da murya biyu mace tana da murya biyu tana da murya in tana magana normal idan tana magana normal musamman idan ta ya mata laifi tana surutu. za ka ji maganan gatsau-gatsau hakan nan abu bushe abu bushe a tsatsaye a tsatsaye to tana da irin wannan muryar sannan tana da murya yayin da take so ta nuna fa ita mace ne akwai yadda take ta lafe murya ta ta lankwashe ta ta yi wani sanyi sanyi haka nan da muryar ta yi wani ƙasa ƙasa ƙasa haka da muryar irin wannan muryar idan ana magana da mai gida eh, idan ana magana da mai gida ala ake samun irin wannan muryar to wannan murya da mace take da ita guda biyu ita wannan murya ta biyun wacce akwai rangwada da rakwarkwasa a ciki to ita wannan haramun ne mace ta magana da namiji da irin wannan muryar wanda ba mijinta ba haramun ne an gane wannan duk wanda ba mijinki ba yanzu ake magana da shi ana so ke magana da shi ga tsau-gatsau an fahimci wannan muryar ajita a tsatsaye a tsatsaye ba wani taushi-taushi an gane wannan ko malamin ke ne na makarantar islamiyya ko matawa zaki aka rama kalla tambaya ce na ce ba tun daga batawar aka rama kalla ya ji ba sauki a cikin harkar an gane wannan to a lokacin da kika zama mata mai albarka ke ga zama mata mai albarka ba wai kizo zaki wa malami tambaya a makarantar islamiyya kina akara makalla, akara makalla. aka da wa? gidawa wallahi da kaji ta fara wannan karka yadda da ita karka yi me da ta fara lafiya murna murya ta kama ta tsawa ka ce ke talk properly in za ki magana ki magana yadda za a fahimce ki an gane wannan amma ka tsaya tana lankwashe murya tana rerawa ka biye mata wallahi yanzu nan shedan zai gito zai gito maka da tsiyar da baka san da ita ba tana ayya wani hadisi ne ban gane ba yana cikin riyadu riyadu gidan wa Allah ka gafarta mana an gane an gane ma nan fala ana bil qawli fala ana bil qawli amma idan da mai gida yake magana to ana so a sassauta murya a lankwashe ta ya gane da matarsa yake magana to mu yanzu an samu matsala mata yanzu sun canja ko idan za ta sai dan kunne tana so mai dan kunne mata ragi nan za ka ji tana lafiya murya tana ayya malam muhammadu ayya malam yanzu tana so za ta sai dan kunne tana neman mai dan kunne mata sauki amma idan tana magana da mai gida ka rinka jinta tana diri tana mar bala'i tana daka masa tsawa har azara a daki tana motsi saboda bala'inta Allah karka bar matan ahlus sunna su sifantu da wannan sifa shine fala takhda'ana bil qawl Allah yace fa yadma alladhi fi qalbihi maradun alladhi fi qalbihi maradun wanda cikin zuciyarsa akwai cuta malamai suka ce cuta ta kasu kashi biyu cuta da ke kama zuciya ta kasu kashi biyu akwai maradun hissi akwai maradun ma'anawi abinda ake cewa maradun hissi shine normal ciwo da ke kama zuciya ya zama ba ta iya harba jini daidai ko ba ta iya gudanar da aikace-aikacen da Allah ya halice ta domin ta gudanar da su shi idan irin wannan ciwo ya kama zuciya sai a tafi a samu medical doctor sai a je a samuwa a samu likita shi zai ba da magani shi zai yi jinya akwai maradun ma'anawi cuta ta ma'ana wasu cututtuka ne da ke kama zuciya wanda duk duniya ba likitan da zai iya warkar da kai likitan da ke iya warkar da zuciya in ta kamu da wayannan cututtukan shine kawai alqur'ani mai girma shine wa nunazzilu min alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موئزة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لله waɗannan ayoyin duka sun nuna cewa alkur'ani mai girma waraka ne waraka ga cututtuka waraka ga cututtukan da ke kama zuciya wasu cututtuka ne wanda suke kama zuciya cututtukan da ke kama zuciya cututtuka ne kashe uku akwai ciwo na farko maradu nifak maradu nifak ciwo na munafurci shi ciwo na munafurci ya shafi ciwo na mushirkanci ya shafi ciwo na shakka da Allah ya shafi ciwo na kafirci ya shafi ciwo na bidi'a duka wannan yana cikin maradu nifaq yana cikin cuta ta me cuta ta munafurci irin ta ce Allah yake magana kanta da yace fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض فزادهم maradun, wa lahum عذاب alimun je ka suratu tauba wa unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون duk wayannan cututtuka da Allah ya ambata a cikin wannan aya da waccan aya da yace fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai wani irin ciwo fazadahumullahu marada sai Allah ya kara musu ciwo malamai suka ce ciwo ne na munafurci ciwo ne na shakka da addinin musulunci ciwo ne na shakka da Allah ina ba ta fahimci wannan a wannan aya da Allah ya ce wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim in an sauko da ayoyin alqur'ani mai girma wanda cikin zuciyarsa akwai ciwo sai kaga ayar qur'anin ta ƙara masa lalacewa kan lalacewarsa kazanta kan kazantarsa maimakon ya shiru sai ya ƙara lalacewa saboda ciwon da ke cikin zuciyarsa menene ciwon shine ciwo na shirka ciwo na kafirci ciwo na munafirci ciwo na bidi'a, ina fata an fahimci wannan ciwo na kokonto akan ubangiji shine ciwon da ake magana akan shi wannan yana cikin maradun ma'anawi wanda yake kama wato zuciya ciwo na biyu da yake kama zuciya shine maradu shahawatul farj wato cuta ta sha'awa sha'awa irin ta farji to irin wannan cutar ita ce wacce ake magana akan ta a wannan aya da Allah ce fayyadama allazi fi qalbihi maradun akwai cuta ta uku da ke kama zuciya shine maradu shahawatul batan cuta ta sha'awar ciki idan mutum ya kamu da wannan cuta ba ruwansa da halal ba ruwansa da haram ko kawuntan na mutane zai yanke ya samu kuɗi a shirye yake ya irin wannan to shi ma wannan wata cuta ce da ta kama zuciyarsa to amma nan gurin da aka ce fayyadama allazi fi qalbihi maradun wanda cikin zuciyarsa akwai cuta malamai suka ce ita ce cuta ta sha'awa cuta ta sha'awar mata wanda yake da cuta ta sha'awar mata idan yana magana da mace ko ma matar waye ne sai ya ji wannan sha'awar tana zuwa masa a cikin zuciyarsa ina fata fahimci wannan matukar matar tana magana da shi da murya wato mai daɗi murya mai sauƙi shi yasa duk wanda ke magana da shi in ba mijinki bane to kada ki sa wani sanyi sanyi a cikin muryarki kada ki ɗiga wa muryar naki wani sinadari na laushi da rakwarkwasa da kisisina da rangwada yi magana da shi gatsau-gatsau ya gama abin da zai san inda dare mashi ina fata an gane wannan sannan idan za ku yi magana ya kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku faɗi magana da ta dace da shari'a malamai suka ce wannan ayar ladubba ne ake karanta da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sauran matan duniya su kwaikwaya su koyi da su Allah ka ba mata mu ikon koyi da su sai Allah ya ce mai gaba larama wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يشي يا كما تمزى الله صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن kalmar waƙarna an samo ta daga istikrar suka ce amma tana ba da ma'anar istikrar wa sukun wato ku zauna cikin ɗakunanku kuma ku ji ba inda kuke samun natsuwa a duniya sai kuna cikin ɗakunan abin da ake so mace duk inda ta je duniya ta ji kamar kan kaya take ba ta jin kwanciyar hankali da natsuwa sai ta dawo ina sai ta dawo ɗakinta ko da ɗakinta ba wutar lantarki ko da ɗakinta ba fanka ba air condition ba tarazo ba carpet ko da ɗakin ɗan matsatse ne abin da ake so duk inda ta je ta ji kamar kan kaya take sai ta shigo cikin ɗakin mijinta a lokacin take jin natsuwa da kwanciyar hankali wannan shine wa karna fi buyutikunna na. ai ko ce ita kafar ta ma take in ba ta fita yawo ba ba ta ganewa ce wallahi ina cikin gidan na sai in ji kaman kan kaya nake to da wuya ko in baki ji wuta ba in ba biya a hankali ba kina ɗakin miji kina jin kaman kan kaya kike sai kin tafi anguwa a lokacin da kike jin walwala kike jin sanyi a ranki a abin da ake so ya zama cikin ɗakin ke samun nutsuwa. ana nufin babu dama ki fita ki je anguwa ba abin da ake nufi ba kenan ya halatta ki je anguwa ki je ki zumunci ki sada zumunci da yan uwa da dangi ki ziyarci ƙawayenki na addini mara lafiya cikin su ki gaida su bukata in ta taso ko za ki siyo ko wani abu mai kama da haka ya halatta ki fita amma dai tare da izinin mai gida tare da izinin wa a ƙa'idar musulunci mace ba ta fita ba ta tuntubi mai gida ba sai ta nemi izini a wajen mai gida mai gida idan allah ya kai mu gobe ƙanwata ta asubi ta haihu ina so in je in duba jariri idan ka ba da izini ya ce a na ba da izini ya yi kyau ya yi kyau bari ma in na fita kasuwa in siyo miki zani domin ki kai mata agoye jariri ta ce godiya nake Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara buɗi washe gari sai ki kama hanya ki tafi kin nemi izini wajen wa sannan neman izini ake yi not for your information mafi yawan mata ba neman izini suke ba sanarwa ne suke yi kawai kuna zano kuna ci abinci ta ce dakata ni na kusa ma manta. in Allah ya kai mu gobe ina so zan fita zan je gidan laraba in dubo ta an ce ba lafiya daga nan sai in wuce gidan hajiya mai kosai don na kai sati uku balle kota ba daga nan sai in wuce <laughs> ba ka suke yi ba daga nan kaga tun da gidansu ta sallah ba nisa da wurin to sai in karasa in na ga ina da lokaci to sai in karasa wajen su hajiya gwamma <laughs> kaga wannan wannan ba tana neman izini ba ne wannan tana baka labarin program ɗinta ne na gobe tana baka labarin program ɗinta ne kuma wannan ma mai dama dama ce da har ta baka labarin program ne akwai wacce ko labarin ba za ta baka ba wata in zaka shigo gidan ne zaka ci karo da ta tana fita kawai zaka shiga gidan ga kawai ka da matar ga kawai ta ratiyo lullubi za ta fito kuna neman tana kauce da Allah sauri nake kanwata asabe aka aiko ba ta lafiya ni ko gani ma ban yi sosai makullin ɗakin yana kan tara wai makullin ɗakin wai yana kan taga wai yana duba a hankali kare fara daga ciki <laughs> kaga wannan ai ba addini take akwai wacce ma mijin wai in zai je gida sai ya buga waya akwai dan uwa da na sani Abuja idan abokanansa suka zo za su je gidansa sai ce guda ka ta buga mata waya in ji ina take saboda ya san kawai yana harkar gabansa tana harkar gabanta kawai sai buga mata waya hajiya lafiya wasu baki ne ne za mu tafi gida shi ne ce bari buga in inda kike Allah sarki to ai ko ga nan area 11 idan na kammala zan wuce Osokoro to daga nan in karasa mai tama in dai za ku zo ku bari sai kamar bayan awa ɗaya da rabi ina jin ba zen <laughs> sauna kira mani shashasha in kaga sakarai ku taho ne. a'a ana so ki fita amma da izinin mai gida an gane ka'ida ta farko ka'ida ta biyu kuma idan za ki fitan wala tabarrajina kada ki yi tabarruji kada ku yi tabarruji ya ku ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. tabarrujal jahiliyatil ula tabarruji irin na jahiliyar farko wasu malamai suka ce tabarruja ahalil jahiliyatil ula tabarruji irin na mutanen jahiliyar farko shine fita ba cikakkiyar sutura ta islam malamai suka ce yana daga cikin tabarruji idan mace za ta fita waje ya zama na kayan da ta sa ya yi shara-shara ana ganin jikinta wannan tabarruji ne irin kayan da mata ke cewa show glass show glass haramun ne ki sanya kayan da ya matsa jikinki ba tare da kin sa wani burgujejen hijabi da zai lullube ba irin kayan da mata ke cewa fitted akwai kayan da mata ke cewa fitted mace in ta sa kayan sai ka ɗauka tanti aka mata ba za ka gane riga aka saka ba saboda yadda kayan zai ɗame jikinta duk inda wani tudu da gangare da kwana da rami da kwazazzabo da hawa da gangara da ke jikinta gaba ɗaya babu wanda ba za ka gani ba saboda kayan ya matse ta ya tamke ta kuma ka samu wani matsiyacin tela yana nan da sunan shi wai ahalin sunna ne shi yake dinkawa ya ta lagu da yar mutane wai yana dinka mata kaya tana ƙara tamkewa tam tam tam Allah ka gafarta mana wannan tabarruji ne idan kika sa kaya wanda ya dingile ana ganin wasu bangarorin jikinki kafafunki kwabrinki na fitowa hannayenki suna fitowa wuyanki yana fitowa bangare na jikinki yana fitowa wannan ma ya zama tabarruji ya zama me ya zama tabarruji idan kika sanya kaya irin waɗanda ake fafare su irin kyaɗin-kyaɗin nan na 'yan wuta da mata da dama suke sakawa 'ya'yan musulmai ga yanar suna sashi suna bi kan titi kai da kaka ɗinkin gasan wannan ba addini a ciki ko akwai leƙa gaye akwai zura hannu masoyi akwai na ga fasinja akwai ba ni ba annabi akwai mu haɗu a tasha duka wasu dinke-dinke ne na fitsara duka dinke-dinke ne kun san leƙa gaye wata riga ake a fafar gaban rigar nan gurin rabin mamanta kirjinta duka na gani da za ta duka ƙasa komi ya fito shi yasa da ta duka gayu sai su fara yin ƙasa su ma wannan haramun menene haramun akwai zura hannu masoyi rigar ana yin ta amles ko kuma a fafare hannu in ta daga hannunta sama da gashin hamatata da rabin mamanta da waye ana gani wai idan ana fira da gaye fira ta yi daɗi da gangan sai ta daga hannu ta miƙa shi kuma ya san me ake nufi kawai sai ya zura hannu kaman golkifa zai kama kwallo wannan haramun menene haramun Allah ka raba matanmu da shigar tabarruci mata ku saurara ku ci ba a ce haramun ne ki sha ado ba ba a ce haramun ne ki sha kwalliya ba amma yayin da kika sha ado kika sha kwalliya kika kura wardrobe to a shari'ar musulunci mazaje guda goma kadai aka yi da su ganki duk wanda kika bari ya ganki baya cikin wayannan sai Allah ya la'ance ki alaramma a suratul nur wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna la yubdina zinatahunna إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن to bannar da aka yi a baya watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun a saurara yayin da mace ta sha ado ta sha kwalliya Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna mijiki in kin sha kwalliya ya kama ya halatta ya gani ya halatta shine bu'ulatihinna aw aba'ihin na babanki in kin sha'ado ya halatta ya gani uba ba zai sha'awar yasa ba inda ba fasiki bane aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma baban miji in kin sha'ado baban mijinki ya halatta ya ganki ba laifi bane eh baban miji ba zai yi sha'awar matar ɗansa ba in dai ba mai kalmasasshiyar hula bane an gane wannan shine aw aba'i bu'ulatihinna aw 'ya'yan ƴaƴanki in kin sha ado kin sha kwalliya ya halatta su ganki aw ulati hinna ƴaƴan mijinki wanda ba ke kika haife su ba wata cikin matansa ta haife su ai su ma ƴaƴanki ne in sun sha kwalliya in kin sha kwalliya ya halatta su ganki shine aw abana'ihinna aw abana'i bu'ulatihinna aw hinna wanki ko ki. in kin sha ado kin sha kwalliya ya halatta ya ganki yo ayyayenki ne aw bani hinna. au bani hinna dan yayanki ko kaninki ko dan yayarki ko kanwarki in ki sha ado ya halatta su ganki domin su ma yayanki ne yayi yayanki fa ko kaninki ba yayan miji ko kanin miji ba kanin miji in kin sha ado haramun ne ganki yayan miji in kin sha ado haramun ne ganki sai kin sa hijabi da kanin miji da inyamurin da ke inugu wajen su ganki kin sha ado duk ɗaya ne ba bambanci a musulunci sakarci ne na hausa wai har wasa ake tsakanin wai kanin miji da mata da matan yayin shi wai har waka ake wasan kanin miji akwai daɗi idan tana niƙa ya hau ba ya hau baya an sai muka riya masa kafar baya an gane wannan ko haramun ne idan kaninka zai magana da matarka ta sa hijabi ta sa me ta hisa hijabi ba inda aka ce wai kaninka ya zo ya zauna falon matarka ba ta da hijabi daga ita sai dan kwali sai riga wasu sun zauna tare suna kallon talabijin wai ai kanin shi ne wannan wasa ne da shari'a haramun ne haramun ne bai halatta ba an gane karatun karki damu da za a zarge ki a ce wai ke ba kya san dangi ba kya san jama'a oho tunda kina san Allah da manzo kowa ma tsayin da dare mashi aw bani hinna aw bani hinna aw hinna mace yar uwarki kin sha ado ya halatta da ganki aw ma malakat aymanuhunna in kina da bawa bawanki ya halatta ya ganki domin a ka'ida mace ba za ta sha'awan bawanta ba shine aw ma malakat aymanuhunna Awai tabi'i na ghairi ulil irbati minar rijal wani tsoho dan raka mata anguwa wanda bai da sha'awa shi ma ya halatta ya ganki dan kin sha'ado malamai suka ce amma shar'i zama baya magana batsa yana magana batsa haramun ne ba za a bar shi ba aw tifil alladhina lam yazharu ala auratin nisa yaro karami wanda bai san al'auran mace ba shi ma in kin sha'ado ya halatta ya ganki dan shekara nawa a saurara yadda za a gane a aiki yaron cikin gida idan ya shiga cikin gida ya fito a tambaye shi a ce kai da ka shiga gidan da mata nawa ka gani ya ce biyu ya suke ya ce ɗaya doguwa ce ɗaya gajera ce a ce mun ji bayan wannan fa ya ce ɗaya fara ce ɗaya baka mun ji bayan wannan fa ɗaya siriri ya ce ɗaya tana da jiki to kare ƙara shiga gidan wayannan su kare aka yi don kin sha ado su kalle ki kika bayyana adanki ga wani ba wa'annan ba sai Allah ya tambaye ki a ranar tashin alkiyama wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Aisha radiyallahu anha bayan ta mutu muka ce a ɗakin ta aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zauna a ɗakin ba hijabi saboda tana ganin kabarin mijinta ne aka kawo sayyidina Abubakar aka binne takan zauna a ɗakin ba hijabi saboda tana ganin kabarin waye kabarin babanta ne aka kawo gawar na Umar aka binne daga ranar bata ƙara zama cikin ɗakin ba hijabi ba ba rai suke da shi ba kabarinsu ne a wurin amma ba za ta iya zama kusa da kabarin babu hijabi a jikinta ba saboda tana ganin ba babanta ba ne, ba mijinta ba ne, saboda kishin addini da kishin hijabi Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gani yi an ɗauko jana'iza ta wata mata gawar za a kai makabarta amma likafanin ya dame jikin matar kana iya gane ga inda kanta yake ga inda wuyanta yake ga inda kunkuminta yake ga inda kafafunta take sai aka ga fuskarta ta canja ta ce ɗauko mace haka a kai ta makabarta wulakanta gawa ta ce ai ko da ta mutu ya kamata a ce ba a sa mata tufafin da zai matsa jikinta ba nan take ummu musalma ta ce bari nuna miki wani abu da na gano zuwan mu kasar habasha sai ta ɗauko wani abu kamar gawa ta sanya a cikin mukara sai ta ɗauko tanka ta dabino ta ɗora sama sai ta sake lulluɓa mayafi ta ce da bayan an sa gawa za a ɗora tanka a saman mukarar a sake ɗora mayafi da ba za a gane shef ɗin matar ba nan take ta wasiya idan ta mutu yadda take so a kai gawar ta makabarta kenan kuma da fatima radiyallahu anha ta mutu sai da aka bi wannan hanyar kami a kai gawar ta makabarta sai ke ce aka rena miki hankali wai tafiya tsirara shine gwaninta wai ai da haka ake samun miji wai ga miki haka ake samun miji sai dai ki samo mazinaci amma ba miji ba sai dai ki samo sakarai amma ba miji ba Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula sai Allah ya ce wa aqimna salata ku tsaye da sallah ya kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atina zakata in kuna da dukiya ku bada zakka wa atina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma aikin ku ne a ci gaba da yi sai Allah ce inna ma yuridullahu dalilin da yasa Allah ke sa muku wannan dokoki ba Allah yana so ya takura ku bane abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum rijisa domin ya tafiyar muku da kazanta ya tafiyar daga kazanta a gare ku kazanta ma'anawiyya ahlal bait ya ku mutanen babban gida domin kazanta ta kasu kashi biyu akwai kazanta hisiya abinda zaka iya taba shi kuma kazanta ne ko kamar da Allah ya ce kulla a jidu fi ma uhiya ilayya kulla a jidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imi ya ta'amuhu illa an yakuna maita illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa فإنه رجس أو فسقا to kun sai Allah kirga wasu abubuwa ya ce rijis ne ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita mushe eh na'am daman masfuhan jini da yake fesowa hmm. aw lahama zirin naman alade Allah ya ce fa innahu rijis wannan duk kazanta ne wannan kazanta ce ma'anawiya da kana iya taɓata. abin nan kazanta ce hisiya wacce kana iya taba ta to akwai kazanta ma'ana wuya kamar yadda Allah ce fajtanibu rijsa min al-awsani fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur Allah ya ce ku nisanci rijis menene rijis Allah ya ce min al-awsan ku nisanci kazanta menene kazanta Allah ya ce daga bautar gunki bautar gunki kazanta ne ah dan mutum yana yau gunki sujada wacce kazanta ce ya gani wacce za ta ba babu ita kazanta ce ta ma'ana wajtanibu qawla zur ku nisanci maganar zur idan mutum ya shaida ta zur ko ya ƙarya kazanta ce amma ba kazanta ce wacce gata za ka kama ta ka taba ba ina ba da an bayyana wannan to anan gurin malamai suka ce inna ma yuridu Allahu li ba ankum ar-rijsa suka ce kazanta ma wuya ake magana akan ta halal bait ya ku ahlal bait kenan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin halal bait ko ba za ta ikrama yake cewa man sha'a bahaltuhu innaha fi nisa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je ya gani ya zo mu mubahala ya zo mu yi Allah tsine ni da shi idan bai yadda wannan ayar tana magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ayar tana magana ne kan mazan manzon Allah su ne aka ce wa ahlul baiti amma in shi'a ba su yadda matan annabi ahlul baiti bane ba su yadda me ba ba su yadda matan annabi ahlul baiti bane kun san me yasa ba sai da mata annabi ahlul baiti bane wai hujjar su to ai ayar da ana magana ne da siga ta mata mata amma da aka zo wajen ahlul baiti sai aka canja aka sa maza inna ma abin nan wa qarna fi buyutikunna kun ga qarna akwai nunin niswa nunin ta batantaka hmm. an gane da mata ake magana hmm. fi buyutikunna hmm. kunna nunun niswa da mata ake magana wala tabarrajina ga nunun in ta sake zuwa tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna ta sake zuwa a salata wa atina an sake samun nuno eh azzakata wa adina an sake samun nuno wannan nuno da ita ke nuna mata ake magana amma da aka ce inna ma yuridu llahu li ba a ce an kunna ba sai aka ce an kum sai aka kawo kaulasan da minjaye da suke nuna jama'a maza zalla ina fata an fahimci wannan ba mata ba suka ce to wannan shi nuna ba matan manzon Allah bane dan nan da maza zake magana ba da mata ake magana ba to yanayin shi a basirarsa ta bata a ka'idar larabci idan akwai akwai mata idan ka zo ambatan sai a rinjayar da maza A kanwa mata a ahalil baitin bayan mata manza Allah salasalam yan an da ahalil baitin ne ko ba ahalil ba ne. su ma ahalil baitin ne akwai maza a cikinsu ko babu yana ki alayen manzon Allah sallallahu alaihi irin su Aliyu Aqilu Ja'far Abbas suna ciki ko ba sa ciki maza ne ko mata ne saboda akwai maza a cikin sai aka rinjayar da maza dan shi zai ce ban yadda ba mata ne zalla ba hada da maza ba to ka sai yadda za ka yi ka naushi ce sasa sai ka ce shi lalle yadda na yadda ka ce masa na yadda maza zalla ake magana ban da mata to kenan ma ba ahlul baiti bace ko dan namiji ko mace ce tun da nan maza zalla ne ba mace ko kwara daya ciki to dan shi a ma ba ahlul baiti bace sai ce san ba zai yiwu ba dole ma tana cikin ahlul baiti ban gane ba kenan yanzu ka da akwai mata sun shigo cikin nan to daga nan yan shiya sai suka samu hujja suka ce a'a mun yadda maza ne zalla kuma fadima tana ciki to ya kai ta zama tana ciki ai ita tun zahara ba ta jinin haila saboda ba ta jinin haila kaga ta zama kamar namiji shi yasa ita ma ta shigo sai mu ce to dan shi'a kenan auren da aka yi tsakanin sayyidina aliyu da fadima kenan an yi gay marriage ne tsakanin namiji da namiji aka daura aure yana cewa eh to shikenan ya zama kafiri original not photocopy in ya ce a'a ba da namiji da namiji aka daura aure ba da namiji da mace aka daura aure to yanzu dai yi da mace ta shigo kan manzan Allah da ba a sa wannan kun ba da ƴaƴan ba su shigo ba hmm. an sa wannan kun din dan a samu muhallin da 'ya'yan su ma za su shigo sannan ko a hausan an ce mai ɗaki wace ce mai ɗaki namiji ko mace mace ce mai ɗaki a halil bait manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya yi aure sai ce masa barakallahu laka fi ahalik. mata guda ɗaya ce amma ya ce barakallahu laka fi ahalik. Hmm. Allah ya maka albarka cikin iyalanka ashe mata guda ɗaya tana cikin halil baiti sanda aka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi eh munafikai suka fara yawo da maganar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan minbari rana akan minbari yana kuduba yana man ya'zurni ar rajul balaga azahu fi ahli baiti wa zai iya bani uzuri ga mutumin da cutar wasa hatta kai ga ahli baiti iyalan gidana wace ce aka yi wa kazafi annabi ya ce ahli baiti Aisha radiyallahu anha wace ce ahli baiti wace ce sannan idan ka ce duk inda aka ce halil bait sai yaya ake nufi to akwai inda babu yayan ma amma kuma ya zama halil bait Allah rama je ka suratu hudu wa mar'atuhu qa'imatan mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub to me tace قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب وتأنسى ملائكو سكباتا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه أمر matar annabi ibrahim ce ake mata albishir za ta haihu za ta haifi annabi ishaq annabi ishaq din kuma zai haifo musu jika Shi ne annabi Yaƙo. qala sai ta ce ya wailata ya kai tona a alidu yanzu ni din ce zan haihu ni din ba su da da a alidu wa ana ajuzun gashi na tsufa wa haza ba ali sheka shi ma ga mai gidan ya riga ya zama tsoho ya tsufa ya tsufa ni da shi za mu haihu abin yana ba ta mamaki qalu mala'iku sai suka ce da ita atajabina min amrillah yanzu lamarin Allah kike mamaki Allah ya ce zai abu har ki tsaya kina mamaki yace kai rahmatullahi albarkar Allah rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa alaikum ta tabbata akan ku ahalal baiti ya ku ahalal baiti wannan mata tana da da ba ta to wace ce ahalal baiti ita ita kadai ta zama ahalal baiti ta zama ahlul baiti ko dan babu mata ita kadai ce ahlul baiti alaran ma kai da ita kadai ce ahlul baiti to wahal ataka hadisu musa wahal ataka hadisu musa izra anara إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي Pull stop, pull stop, pull stop, pull stop, pull stop. Allah ya ce yana magana kan annabi Musa Izra'a naran yayin da ya hangi wuta ya ɗauko matarsa daga Maryam za su je Masar ya ɗauko matarsa amarya ne ko faƙala li ahalihi sai ya ce wa iyalansa ahalihi ahalil baiti ahalihi mata ita dawa matar ita dawa ita kadai ita ce ahalil baiti kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne me su ne ahalul bait an gane karatun yanwa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah ya ce wa yutahhirakum tatahira sannan Allah zai tsarkake ku tsarkakewa Allah ka kara wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta hannun Aliyu Ladan Aliyu Ladan bismillahir rahmanir rahim واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shidda lissafin nasara yau muna bakwai ga watan bakwai shekara ta biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab muna cikin suratul ahzab ana ramma ko za ka tuna mana inda muka kwana واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا har yanzu muna cikin gidan محمد صلى الله عليه وسلم Allah madaukakin sarki yana magana da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin sai Allah yake cewa da su wazkurna ma yutla fi buyutikunna ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna abinda ake karantawa a cikin ɗakunanku ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a ina a cikin ɗakunanku menene ake karantawa a cikin dakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce min lahi na daga ayoyin Allah wato alkur'ani mai girma kenan kenan a dakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake karantawa shine alkur'ani mai girma Allah ya ce wal hikima da hikima malamai suka ce idan aka ambaci alkitab sai aka ambaci alhikima ko aka ambaci alkur'an sannan aka ambaci hikima to ana nufin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ne alkur'ani mai girma hikima kuma shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya nuna ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake ji a ciki shine Qur'ani da sunna hmm. alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai wannan gaba yar akwai bukata miki tambaya ke kuma menene ake ji a ɗakin ki ga dai abinda ake ji a ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ma a cikin ɗakin ki abinda ake ji shine ayatillahi wal hikima ne abin da ake ji a cikin ɗakinki, ko kuma abin da ake ji a cikin ɗakinki, shi ne waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe yadda duk aljannu anguwar a gidanki suke yin fati saboda nan suke samun abin da suke bukata a nan ne kiɗa da waƙa yake tashi a nan ne ake cashewa saboda haka duk wani bakin aljani shi ya samu wurin kawo ziyara Allah ka tsare mu zai ba ku tausayi mata yanzu ka kasa su kashi ɗari to kusan kashi hamsin ko sama da haka ɗakunansu ba za ka ji ayatun lahi wal hikima ba mai za ka ji tabar mani coge mai za ka ji salisu zai je adamawa to in ya je adamawa sai me ya yi tashe shi mana <laughs> mai za ka ji ba abin da ka ji banda waƙe-waƙe musamman irin na 'yan wasan kwaikwayo nan kula fa'ur rashiduna na mata da suke Kano da Kaduna Allah ka tsare ɗakunan matanmu daga fadawa cikin wannan bala'i kuma daga bincike da malamai suka yi a halin yanzu daga cikin dalilan da yasa zaka je wani bakin aljani ya buge wannan matar gobe wani bakin aljani ya shiga jikin wannan matar akwai shagala da mata suke da ita da yawa awa 24 ba ta da lokacin jin alkur'ani mai girma lokacinta duka na jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ne me zai hana a samu wani baƙin aljani ya zo ya shiga cikin jikinta a yi ta fama a rasa yadda za a yi da ita saboda haka ya ku mata ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun raya ɗakunanku da abin da aka raya ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine ayatullahi wal hikima ayoyin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace malamai suka ce wannan aya tana nuna daraja da girma da ɗaukaka na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar Shi shine ayatullahi da hikima ɗin a cikin ɗakunansu ake sauke su matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jibrilu zai ɗauko alƙur'ani mai girma ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah yana cikin ɗakin ta Jibrilu ya shigo cikin ɗaki da ayar ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata a duniya da ke samun wannan babu wata mata a duniya da ke samun wannan in kin yi sa kin aure alarama ne dai tilawa a cikin ɗakin ki ya abin da zai faru kenan amma dai ba Jibrilu ya ɗauko Qur'anin da ɗumi-ɗumi sa ko hucewa bai bai kawo ya aji Aisha radiyallahu anha ta kai matsayin da a wajen Allah ta kai matsayin da mala'ika jibril yakan zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin Alƙur'ani mai girma alhali annabi yana kwance da Aisha radiyallahu anha suna lullube a cikin mayafi guda daya tana lullube cikin mayafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jibril zai kawo ƙur'anin. ba za a ce ke tashi ga jibril zai sauke annabi ƙur'ani ba suna cikin mayafin jibril zai kawo annabi ƙur'anin. duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wacce ta samu wannan daraja babu wacce Allah ya ba wannan daukaka sai wa sai Aisha radiyallahu anha ita ce Jibrilu ke kawo annabi Qur'ani yana kwance akan shimfiɗa ɗaya yana lullube cikin mayafi ɗaya tare da ita Allah ka ƙara wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sannan a cikin dakunan su a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambaton hadisansa yake karantar da sunnarsa shi yasa ake samu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zo ya samu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas ana kiransa hibru hazihi umma babban shehu malami a wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ki Abdullahi dan Abbas tambaya yaya sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai abdullahi dan abbas ya ce to me zai hana in tura ka wurin wanda ya fi kowa a duniya sanin sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ansa maka saboda tawali irin na sahabbai an kawo mashi tambaya amma zai tura tambayar zuwa wani wuri a ansa Ya ce tura ni ce je ka wajen Aisha radiyallahu anha ta fi kowa sanin sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ansar da ta baka idan ka taso ni ma ka biyo ta waje na ka zo ka sanar da ni ansar kamin ka wuce kenan Abdullahi dan Abbas yana ganin akwai karatu da zai koya akwai ilimi da zai dauka wajen wa as-siddiqa bintu siddiq nan take wannan bawan Allah ya kama hanya ya wuce bai burki ba sai wajen Aisha radiyallahu anha uwarsa ce tunda shi ma mai imani ne bayan yayi sallama tace me ke tafi tare da kai ya ce na zo ne na yi tambaya a kan yaya ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke sai aisha radiyallahu an ta ce ba ka karanta ƙur'ani ne ya ce ina karantawa ta ce na khuluquhul qur'an alƙur'ani mai girma shi ne halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam je karanta qur'ani duk inda Allah ya ce yi annabi ya yi duk inda Allah ya ce a bari annabi ya bari sai ya ce to bayan wannan ina da tambaya ta gaba menene tambayar ta gaba Ya ce yaya sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take Aisha radiyallahu ce yi salli arba'an fala tas'al an dulihinna wa husnihinna yi salli arba'an fala tas'al an dulihinna wa husnihinna thumma yutiru bi salati ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake raka a hudu karka tambayi tsawon wayannan rakawoyin dogayen rakawoyi ne masu tsayi karka tambayi kyawunsu rakawo'i ne da ake yin su cikin natsuwa da kushu'i idan ya zo wajen ayar da ta ambaci azaba sai ya tsaya ya nemi tsari ya yi addu'a ya yi addu'a in ya zo wajen ayar da ta ambaci aljanna sai ya tsaya ya roƙi Allah aljanna ya yi addu'a ya yi addu'a haka yake karatu yana addu'a dogon karatu sannan sallah ce wacce take cikin natsuwa da kushu'i sannan sai ƙarin raka a hudu su ma haka suke daga nan sai ya yi wuturi da rakawoyi guda uku yadda zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare kenan ta ce amma da farko lokacin da aka saukar da suratul muzammil ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tsayuwa da dare na sallah har kafafunsa suna kumbura sai da aka yi shekara daya bayan shekara daya aka saukar da karshen surar daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana yin wannan sallar da na baka labari wannan shi yake nuna cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suna zuwa wajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman ilimi saboda me saboda a ɗakunansu ake saukar da ƙur'ani mai girma a ɗakunansu ake karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wazkurna ma yutla fi kunna min lahi wal hikima sai Allah ce inna Allah lalle Allah kana latifan ya kasance mai tausasawa ne sannan khabira wato masani ne aizu khibratin wato yana da ilimi yana da kwarewa ina fata fahimci wannan shi ake cewa khibra malamai suka ce nan kalmomi guda biyu da kalmar latif da kalmar khabir wayanda Allah madaukin sarki wato ya hada su a wuri daya akwai ta inda kalmomi suke bada ma'ana iri daya sai dai kalmar latif ita ce a hasu wato minal kabir ita kalmar latif wato ita tafi keɓantuwa fiye da kalmar mai fiye da kalmar khabir suka ce domin ita kalmar latif tana ba da ma'ana guda biyu ne alluduf da ke cikin sunan allah maɗaukin sarki na alladif yana ba da ma'ana guda nawa ma'ana guda biyu ma'ana ta farko da kalmar latif take bayarwa shine masani ga lamurra sirrinsu ƙananansu da manyansu ɓoyayyunsu da bayyanannunsu waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba shi ya san su da dukka to irin wannan masa